الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكرنا كما على روحان ديار السنة درس تفسير يدرو ودو كنت رمضان قافين لكو تلورين هجرة يساعدون يبدون فيديون لكو تلورين ada ma kawo mai luko arakin kun tawo kun ya kume du indin findin luko arakin suratul rahman dan karayya su su kun fidiyon kilon milin ne insha Allah na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 jindin wano yukurabul mujirimuna daji mujirin madin nocin amdane biyu kan bautari na madu lera wa aja sanja nocin wano zai lera da wa aja amfado alamaran zaro su zai يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يمدن فسكالا بالفق والزين فسكالا سلم فتك والزين دادي أمدن فسكان ذا سلم زنادي سيما أنظر سوسو أنا مرة ما يقولين فأما الذين سودت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون da ya Allah nan yana an bai fuska sulma da sai an garto amma da yawa Amman amma alladhina bi yadru wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum biha khalidun kandirin rama kuma dimzin ayro so fuskan da nurra shi zana duro an mana din yu'rafu almujrimuna mujrima da sandiano tin yin da yara da waja bi simahum alaman zasuran da ji alaman zan sandiya asutin ne hurufa abu sandiya tisan bin nawasi wal aqdam kunduri doni ngube be koyonzo adi men sanda guru guru guri men sanda tutai, adi ro mala yaya sa tutai ngum bun kunduri ada guru guru da nan sanda ya ngawa men sanda alamzai alamza guru guru da budi da da zai? Allah dole sanda kan duro buktin kurudan adi man kurun kuruyim le yara waja ci zayya shimza da san mari wala wala wa nahshuru al-mujrimina yawma idin zurqa zurqal uyun shim zane riyunaro ci bai kalama dinan na kam zama laika a wajen shim ziki mera waljin da wanda sai shim zari da waljin da ji kuma yi wani fa a ayi ala'i rabbikuma da so le suron ya kuma do ala nan di jindi so adama na so to kadiba nan di ka tuwi ma din falma ba هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أنا شمال يا كانوا جهنم يدوني أم مجرم ما بيو كرا سودي كتوزين دي duk maro jahannama da ba layira da ba me ya yi kuma sai zannan ta. wanda ya tufuna baina ha sande le zan izin kacen zadin baina ha kace shi kanuda wa baina hamini hamimin an kace ji kwanna sururuna zau fidda din le zan izin kanuda zau sa soliyan da sa tsaya kur kanudin galo kanan za sa sayro kumbu mazin guzayya sayro kumbu cin da kumbu kariya kan zo ka an zari shi ma laysa lahum ta'amun illa min bari kumburo ne kariya la yusminu wa la yughni min ju' hi yasa sen ba kurun kana yasirin ba ari zauna in ga wanda kurufa sai dai aukan zai mazai wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli njido ni alama dalma fata idai ya jo fuska Fuska fuskar ngai saudu sasen guzaya da fuska da samma fizi progro at san kuru sasa ingo ala alashin da وبأي آلاء ربكما دخل آيات من دون يا مارو نجر يا تكذبان نجي كاتوي ما دي ليون نعم يطوفون بيننا وبين حميم ولمن خاف مقام ربه جميل فبأي آلاء ربكما تكذبان maqama rabbih ade ma kun jido ne da tubu kaman je no she rizna de jannatan zanna indi shiro kaman je saranci da zanna indiya ti din da so de zanna falde aw ala gu zina da sirina nan karo cin. zanna falde aw ala kwalle sina da kwal zina nan karo cin. da ya fato zanna indi fato zanna indiya da san maso dinar abin zo surodin dinar fato de dinar ne kalwon kalwan dinar ne awazaye san masrodi gina da zalla Allah ndiro cho fa bi ayi ala rabbikuma nda so le suro nya maka man do ida den yanan didin di so amsa to kadibani katu katu ma fal kalma ba ganna indi gutuna de zawata afnan zanna di kaskan zililkata afnan gujja da lami kaskai di talarzin dai nda son da lami di talarzin gurunum ajaban zil ni da ta yin kalkal ni nam ga ta yin kalkal bonu mayan yin kalkal tana kaskaya da fitar amma rajiro ishin har yi rukuman da ya da warzuna fihi da rojin beji kurusan aina ne ta jiriyan shim beji ji bulata shim je malalajin lejin ishin rumiya a zaurin ya kurna zima fihi masu rojin na indiya allan beji kwason min kulle fakihatin a wadda ne tara kaskaya da gullewa so zaujan tinfan jiri indi indi gare-gare tin kun da so so no ata la adrum ya launu duno numa amma tam tam duno ni mi jadi duno ni mi no numa amma launu dunon mi jadi nan dumiya wai jadi girin ga ida da samun adiro kaman da zai zana zana da jiri ta da aka style da ji wanda zanna wani tsoron ya ma'adiyar ka juro mutaki ina ala furushin sandiya gire-gire tana kala firnon zayin firnon shi ma da bafa'iru hamin istabara bata'in suron mai istabrake zayata bata'in gujiya misalo kafin da ade suron zina ci jiro le zina da shi suron mai shawa zayata gire nan suron mai shawa ade ide ayi ngawo gude ngawo du suron maro shawa sai ya awo furum di kima nan furum ya shawa gunyo shi kalkal di shawa wanda na lan kaman ne furum du songoro shi zahiri maturin ma da kala manazin nimgal wanzu shi bai suroi di tongoro di suka ni shi biya ya diya dangar wanzu nyiro na tuna adan ya bini sabrak ada sai mu dani kirash don zan nawe suron zai ne suron kande ai sun zu gire gire tana kama za ngan za zana da ko so alama na girin mai yasai faras ramzan au biya namtiran zakir mai yalan ya yarno kan dai gire gire tana ade ari dinan mai yasai amma suro ne din kam ga ana wasu su ne ah. ala ndero sha daji kuma guji nuno wajen aljannatai ne dan kuro ta da haka kayan zannarin da su yi ozo danin karin da gyalgyal kamlan jan aljannatai ne mana timaran jannatai ne san makalkal na dilan danin mana duk so kariba karin ganin di kam da nisoro zannan da ana dino soro na فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن طاقة amma kan bai wani fi hinna surozan na indi gulcina adiyan kawasira su tsarfi sandika mu'adu ne ramza da kasar rata mabeji Kawasira su mewa na kada kasar na aturafa hunna ala azuwa hinna sandi kwan zaro ramza da kasar rata nim zairuwa nim galwa don ne ala ya kwan zaro shi na zuro kwan gagari ya za in sai sorin ba nduma sorin ba illa kwan zaro ga yi ma lam yatmisu hunna ganya sandiro letin yi de sandi kamo na allo in sun ma qabla hum kawo kwanza so doro wala janun wala jindima sandiro letin yi sandi samma so kala ya kai kuru kuma ne sandi asiriuna yi bike bike mai shatanni ma au adama na iman fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban nda so lenen de nyama kuma be nan jiro nyama ni ka tuwi ma de ka annahunna sandika mu'afira zanna ya da sandiya rumiya alamana sandide al-yaqutu wal marjan kari don yaquta aru kari marjan ne dai yaudi kari yaudi ku zaina dai kari yangalwa ya wanda alama ada yaro sandide falla zai alama kari profan zai ne yaro falla zai kuta kuma ne sanda su yuna dai aw kada ko aw burbur ko anum tawurfan sandi ba ala ya sandi ada ya ala susura zana ya duro fijo fa annahunna al-yaqutu wal marjan ba bi ayi ala'i rabbikuma ba da so lenya ma kuma do ne ne ka to ma dai hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan gele jaza do ne kan mangala sin na irin bai wawo illa mangalarin jaza ta duka ma ma'ana hal jazaa'u man ahsana fi ibadati rabbih kam do ne ibada sin gila da ala kalkullu aw suna da jaza sin bai wawo illa an yunzana ilayhi bi thawabil jazili sai illa shiro jaza do ne ngalwal kuma ya shiro kunjo surafatu zanna insha soto dugu ma jazan da bawo na'am Ba bi ayyi ala'i rabbikum an dasul yanya ma haka man ya yana nufin ja su tukaddi ba ka tuwi ma dai na'am wa min dunihi ma jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة وأخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ina kan bai gujin dinono wa min dunihima jannatan zanna burai indigul tana da sayin guron no kuru zanna gari indin beji sai adam adam min fitbatin liulai sai tudu ma da zanna dinare dinar zallan sha sa ya ce wanda shari ma da riwulai gar zai riwulai gen zai riwulai kom zai riwulai abin zo zuru zanna da riwulai shi ma zanna da ashabul yamin da kuma da war zuna da wa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da su lenya ma kuma da yin biye ka tuwi ma dai surazan zanna adin sandi da mudu hammatani sandi kariya ta da kaya au biya lambo ka kaya zanna na kiri tirtenim kiri zina har sulun mutum girgina kiri na bin ya sulun roga gana girtum zuna zauro wanda alama ada yi putu don nin jije sha su tuna nin shawan zaduro ba bi ayi ala rabbikuma tukadiban dan so ne nan dai aya kuma do ala dai ka tuwi suro ka ya zai nan dan so ne dai ka tuwi wani kuma dai na'am da fihin nan gaya fihin bihi masu rofa to a zanna ya gulci na allan beji a ina ne shimman jiye beji ta jiriyan sosai ma har kira yana ya? na? fihi mafaki a sun wana kulko da wasu kira kan usun يوصل يدلم نواز يصرار ما فرق نوكون دولا لذين الله ها فيهما عينان نضاقتان نعم دجي سرودان نيرين عيناني شمانجي امبي اني بلاتا نضاقتان سيدون يرزين فوراتاني يرزين جيرو فيزين سرودان نيرو ادي كمان دي سنجرو دور زنا fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nda so de yenen die aya kuma ndo irin ka to yon ngaya fihi ma surodin bi ji fakihatun aw taranan kus tara kus kainin gulle kubo so fakihatun wa nakhlun adai majibuna wa rumman tukarumanniya faki hatun gultuna da mai sabtuna ya hata da aka kai amma an dero adama da gayar da gullono nan daraja zanin kujin zanin galon zar bayyantin nan karo wa naqlun difuna wa rumman ade maka karo man ya kaman da sanduro da warzuna wa ba bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban nda so ne nan dai aya kaman da irin ka to kuma no kuma na'am fi hinna sururun biyaji khairatun hisan khairatun kamu afero zawana inda bai zanna ide hisanun zawro zairwalin man da ya dawar warzuna wa ba bi ayi ala'i kaddi tukadiban da so yanin dai aya kaman da idin katuwiyo kuru sai ke rawara inda bai gutuna da horon shimza da zauro bil tel bil je zawro bil silim je zauro silim ad mahurun maqsuratun sandik kalangayata sai kasarata fil khiyam suratai masai nduma yin sandi asuru nduma yin ozai ya nyima lorsao nyima nyima kwanzao ya ismiya nyima nanzaro gani nduma ga yin ba kam kamla ka tunai so durun zala so to kade so kam kamla ambursani mizo ayin so ba bawo are recommend sandi aka zana hurun maqsuratun fil khiyam gele fa bi ayi ala'i rabbikuma ndaso le nyama haka man dai nan jira nyama zana din tukadiban nan dai ka tuwi ma do wannan kaman dai لم يتمطهن عليك راتنا يا يونا نعم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا كان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رغب خضر وعلى طريق حسان فبأي آلاء kan bai wani sandi kamuwa muhawara inda mai gushina hadi lam ya tumi su hunna sandiro laifin yi insun kwan adam mana mawa babu da hun kwan zarin guranno wala jin di ma sandiro laifin yi wa bi ayi ala irabbi kuma da su da yin ma kuma da wani diron yamma zana din to kaddi ba nan da ya kasu wuyi ma dai mutaki ina sandi gare-gare tana sarai tana zanna wuri suru zanne ala rafrafin khudrin tala bir lasiriye bir doni zayata kirisirte wa abqariyin hisan ade makurukul zingal walinta kalan ne sande gire gire tana ade roka jiro soro zanna idan da kuma yana fa bi ayi ala rabbikuma nda so le yenen ya masu mando alai allan an ka tuwi madin tabaraka smu rabbika ga herin zingu wuji iso doni kuma nan alai zil jalali kuma doni habkata ma wal ikrami kamar ne karam ma'ana daraja yar zindu su ali zina de sun zuri zaura haftina yar zindu zina yi wani kuma ne suratul waqi'a da yin bali da yi taman ngoro karanin bago lena sau haldo ne gula da yadda ana duro da ji kuma da yalawa kwanjina rubara a duk na rin kira da coto ganye sare kira kuna zanyena da ka dore da ku zanye ta bari ya yaro ya danyen do da yi dare lalaye su kudu ronya kuma da alafin yana rubara a su ala bi wanda su a gafirzu ala yanda su a wanda su malaman da su ya gafirzu ala murada yanda hiri wasu an dero zu ala fata alin ya an dero sho majira ko rakira zai musu kuma da ya san dero fata sho a wata sun ala an dero sakar buru kanta ramadan yare kandi are yaro gonye pinsheri wallahi nyama gana gai aw ala ro akra kamar ne da askiri mino son nya sarai da ala askiri on gala ro kuro ala kun don da arzina ro wanda aw tare rasulun wa azina dai kamar da ala ndiro wa sa buru mena alai salatu andiro sunna zuna gamzatulo kuma eh, kanta wudu misal kuma barikin din uskun malamai bayin sarina bali nan kan beral ta talafu na turo bari jirgam zagu an gamuri ro kawo indi gabto au kawu fal gabto mo wanzu tulumin amma yim gamuri ari shi ma yim bane wajib do yim done biya safajar kam zina idi gulciya da ngam za turo du wajib ro wanzina kawo idi ro ne nimin na tulum done le nimin kuro am done sai ro awada kin de sai mafakira mikinna tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-masakin am done fakira maskina am talambiya rutin wata tudulin ma dai jiri kan buye faida ce na da san ma son tudulin aw biyan na sama no sai gurja zai illa biya wanda kala raki din be amla sai tumbusa sautu tuskata so zari amma sa gamza gulmiya da za aram rambi chosho aram rambi sari Alama aram rambi dunya gamza cin ba ga yin gaidin a galibi kuti ahli albalad da malamai kambo ne kambo sur an bulai zamin ni shilan gam zatu tule yau ku kambo da bula bula kambo da ayi kambo sur yo dai san kawan turumi kuri san kawarin turumiya kam do ni sura ma da sha sha gawo tulairma sha banan ma kam arumcina kam san cina, ndin zara su bari kambo zuyini san Shankawa ma har ma da yaram su sun bi dusin yajin gujaye kalu dawar ni aura bai amma shankawa da biya kuma yajin geya ya an galon na cilu ya. jin zalla yamin annan kaduro a wurin da biyin diman tulu yau gurusan kan mawasoron da ram jiyau da ramadun nabi jiyau tuturin kan falo wasoron na gam da ran falle kan falo waso da ran falsiro tuturin gudun nabi jiyau jiyau jiyau kan mawasoron tuturin gurukan bai tuturin na shikilanza yallanza durinza amuraziya ya rukun zinnan sai ma asima sutuli nan sai rosan makal zu sutuli am ci dani min da saunan tunke mu san ma so tulumi da ya tulumi a kuru am san dina zo yi min an fakira masu sina bu tuna do kuru shi gam zari ngaw sala ya rukun ma ba sa sada ra wajina ai salatu guzina man addaha qabla salati fa hiya zaqatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa inna ma hiya sadaqatun min as-sadaqat ngaw sala in do can masu zu sada ngai annan ka duro kawo sala do ne legin kuru kumuna lantin ba wanda kamla a wuru wa bana ne wuri a wuri gulumin da wuri kumuna da yemo jin ba kuru tulum kamburu a rengo ngamzani mai tuna gulumiya a wuri rai dikin rikin gujiya wanda yi wumi sarana shiro yi miya da zai kamla da rai rasu hada shi ma sabtib doni ngamzatu da yi ala da ya kawo Daji, alhamdu shi barka rayuwar wasu yau na bari bari su masar kallo kabla idi au yau mai ne a gurto a can da kin jilarin da sun ma ku tulo ne amma mai da yan suna kin jilarin da sun na kuluwa da kin jilari a karkar da jini zaka alai salatu abbas ya gaddam zuna idai idai ne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 وغير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين نتوسل لك يا الله يا رحمن يا رحيم بهذه الكره أن تقضي حوائجنا اللهم استر عيوبنا اللهم بلغنا مما يرضيك أعمالنا اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين يا رب العالمين اللهم يسر لنا امورنا كلها واعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وضلنا بفضلك عمن سواك اللهم وفقنا إلى ليلة القدر يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين اللهم احقن دماءنا ودماء إخواننا المسلمين اللهم احقن دماءنا ودماء إخواننا المسلمين اللهم اقنا شر القتلة يا رب العالمين اللهم كن جارا لنا من كل عدو يهاجمنا من جن أو إنس يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونسألك العون عليهم يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم